ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. lokacin sararin bai gama da sake sata da wani lokaci da za mu ci gaba da kan samun littafin kuskure za mu ɗora da kai don ka jiya sallama ya mata ya fice yana isowa ya dubi yayan nasa ya ce kai gaskiya yi ka yi sa'a ka samu mata an maka babban kamu wallahi wannan tafi banzar matar ka sau ɗari ba ɗaya ya tuntsire da dariya ya ce ba ma ɗari ba ɗaya ba wallahi ta fi ta sau dubu wannan gogewa da ilimi kawai take buƙata dariya kawai ya kalli didar ya ce me yasa ka ce haka wallahi yaya yarinya ce kyakkyawa abin da kake abinda take buƙata kawai shine gogewa da ilimi kallon su Muhammad yayi yana ganin ɗauke akan Ahmad wani nazari yayi nan take abinka da ɗan siyasa da saurin fahimta kwantar da kansa yayi jikin kujera wata yana gyaɗa kansa tabbas ya sama wa kansa mafita yanzu yanzun nan a nazarce ya kalli da duk da yana so yana kokonto amma zai jaraba ko don ya rabu da ƙaya babu ɗar a tare da shi yace kana son ta Da firgici Didat ya kalle sa yana tunanin anya kan yayin nasa ɗaya kuwa ka faɗa min kana son ta. Sake kallon sa yayi yana jinjina tambayar linshe sa yayi yana hango kyawawan idanuwan Bado da muryar ta mai sanyi har da natsuwar da sauri ya tunkuyar da kai haɗe da dubu buɗe idanuwansa yana kallon yayin nasa shi kuma Muhammad ya mamakin shirin da dan shi ya ƙagu ya ji amsar ƙaninsa ya daɗa ƙwallon ya yada ƙwallon mangwaro har ga Allah baya maraba da wannan auren kasa jura amsar yayi ya ci gaba da magana in eh, har kana son ta bar maka ita dan ni ba na buƙatar mace kowace iri ce a yanzu da matuƙar mamaki Dijar ya ce yaya ban taɓa ganin inda aka yi haka ba daga ɗaura aure a ce bai ƙarasa bai katse shi ina ruwanka da an tambayi da an an tambayi ko ba a tambaya ba kada ka zaba negative please be a wise at any time ko an yi ko ba a yi ba za a fara a kanka ba ruwanka da rayuwar wasu taka kawai ka sani magana ce za ta tsaya daga mu sai mu ni zan bar maka ita ita har har na gama tunanin hanyar rabuwa ina son ka bani amsa ta kana son ta a wani irin yanayi Didar ya ɗaga mishi kai alamar A eh, ya ce da ƙarshe kake Didar ya sake amsawa dubansa Yayyaci na gode Didar ka fi da ni cikin damar da na shiga yanzun nan ko na aure ko na aure ta ba zan iya adalci ba ban san yadda zan yi na zauna da mata har biyu ba Nabila ita ce dukan farin ciki na wani wawan tsaki Didar ya ja wani wai Nabila fa kwafa kawai yayi shi yaya bai ga yarinyar nan ne, ko ma me shi ya san shi shi ya sani shi kam ya ji ya gani dan har ya fara kisima yadda zai sa ta waye ta goge bai gama tunaninsa ba yaya dube shi ya ce je ka kira min yayarka halima ba musu ya je ya kira tana zuwa ya ce ni na riga da na gama shawarwari da zuciyata dan haka na yanke hukuncin na samu mafita dubansa ta cikin rashin fahimta ta ce wace irin mafita kenan kallon didar ya sanne ya ce maimaita abin da ka ce dariya didar ya ce ba yaya me yasa kake magana irin haka matarka ce fa ta yaya za a yi na furta wani abu a kanta gyara zama ba magana ya ce kaga muna so mu kawo solution ne har yarinyar nan ta taimake mu a rayuwa ni kuma idan na aure ta cutar da ita zan yi hasali ma ni bana tunanin wata mace a rayuwa rayuwata tunda har tana son ta kaga yanzu an riga da an ɗaura mana aure da ita Zata ta tare za yi karatu za yi ilimi irin wanda kake so nan da shekara huɗu zan sake ta kai kuma ka aure ta na yi maka alkawari babu abin da zai shiga tsakanina da ita saboda ni ba ni da ra'ayinta in ma ba ka so ni har na sake ta ba zan taɓa zuwa inda take ba zan sa ta a gidanta ita kaɗai ba zan haɗa ta da Nabila ba kaga ba zan ma je wajen ta ba balle in san yaya take shiru Dida ta yana jinjina maganan yayin nasa zaro ido Halima ta tana jinjina zancen tabbas lokaci ɗaya ta ji tana matuƙar tausayawa Bardo a haɗa ta kishi da yar bariki irin Nabila anya wannan ba ita ce saukakkiyar hanya ba ajiyar zuciya ta yi jikinta a sanye ta ce yayi kana ganin hakan babu hatsari a cikinsa ya ce babu wani hatsari wannan magana iyakacin mu nake so ta tsaya mu uku kin ga zuwa lokacin nan zan wa iyayenmu bayani kan cewa ni cutar da ita zan yi kin ga su da kansu za su karɓe ta su ɗaura mata aure da shi Dida da ya ce to amma yaye tun farko me yasa baka faɗa hakan ba sai da aka riga aka ɗaura muku aure ajiyar zuciya ya yi sannan ya ce ba ka ganin irin farin cikin da mahaifanmu suke ciki wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba ni na riga da na gama magana kuma mun riƙe ta matsayin sirri har zuwa nan da shekara hudu ta zanwa mahaifanmu bayani da duka suka amince na mahaifan nasa suka fito suka wuce suna ta godiya bayan kwana uku aka kawo lefi na gani na faɗa akwati shida aka mata cike da kaya don kaf ƙauyen babu wadda aka taɓa zuba ta a akwati babu sai dai a kawo a cikin kwanon kaya ko tire nan farkon haka ta barke da ƙananan surutai ai malam ila ya siyar da ƴarsa wa masu shan jini kishiyoyin mahaifiyarta kan cewa suka yi asiri mahaifiyarta ta yi kuma Allah sai ya tona masa asiri mahaifiyarta ce kawai ta yi taron biki aka watsewa shi gari aka ɗauko amarya aka shigo da ita birnin tarayya wato Abuja to Allah sarki ba ɗaya kuke ganin rayuwarta za ta kasance Har da kishiyoyin mahaifiyarta a kawo amarya don sun ce sai sun zo sun ga irin gidan da za a kawo ta ai kuwa sun sha mamaki don tunanin su gushewa yi suka fara tunanin anya nan duniya ne ƙanwarta amina ma ta zo ganin irin daular da yayarta ta samu sai da ta yi kuka nan ta tabbatar da maganar da ta ji mahaifinsu na na wani hannun ga Allah baiwa ne sai da aka kawo masa abinci suka ci suka sha har da masu zubawa a leda da ɗaukar ruwan roba yamma sosai direba ya kwashe su aka mai da su na aka barbaɗa ita kaɗai tana sake-sake a ranta gidan yana mai mata gidan yana mai ta ma amma tsakaninta da Nabila akwai tafiya mai nisa don ba za ta iya tafiya a ƙafa ba mikewa ta yi da niyyar yin alwala amma kuma bata ga ban ɗaki ba fita ta yi ta hango famfo da ake ba fulawar ruwa da sauri ta ƙarasa ta ɗauro alwala sannan ta koma ciki ta yi sallah bayan ta idar ne ta jiyo bugun ƙofa gabanta ne ya gabanta ne ya faɗi ta fara tambayar kanta waye kaman ba za ta tashi ba sai kuma ta miƙe ta je ta buɗe wani dattijo ta gani tsaye da ledoji a hannunsa kai da shi ta yi ya amsa sannan ya ce hajiya aiki aka bani in kawo miki amsa ta yi sannan ta godiya ta koma ciki gas ce a cikin leda da fresh milk da kuma yogurt sai snacks a ciki rubawa ta ita ci wanda za ta iya ci sannan ta miƙe ta ta kwanta tunani iri-iri far zuciyar ta gani take kamar a mafarki yau ita ce ta auri babban mutum kuma ita ce mallakin wannan gidan da sauri ta kawar da wannan tunanin daidai lokacin ta kwakwalwarta ta tunasar da ita mijin wanda take aure rinsa ta ce tana ambatar sunan Allah wasu zafafan hawaye ne suka gangaro mata duk da idanunta a rufe suke amma bai hana su gangarowa ba jibi kawai take ta saka wannan ta kwance wancan wata zuciyar ta ce mata ta gudu kawar da wannan tunanin ta a ranta don mahaifinta ya tabbatar mata kan za su sata a makaranta to in ta gudu ina za ta je kawar da wannan tunanin ta yi ta bar wa Allah zaɓinsa za ta ci gaba da addu'a har Allah ya kawo mata mafita a nan bacci barawo ya ɗauke ta ba don tana ji ba magana ce bata samu tashi ta yi sallar asuba ba a kan lokaci saboda laushin gadon ya sanya ta mantawa da komai sai wajen karfe bakwai ta fara da sauri ta miƙe ta da ta sake fita wajen fulawa ta ɗauro alwala ta dawo tayi sallah tana son wanka amma ita bata san a ina za ta yi ba ta ga ban ɗaki ba ita dai ta buɗe wani ɗaki amma bata gane komai a ciki ba yunwa ta ji ta fara ciciyar ta komawa ta yanda ta bar abincin da ta ci da daddare nan ta soma ci ta sha gwal ɗin sannan ta koma ta jingina jikinta da kujera ta faɗa cikin tunani ta ji ana bugun ƙofa da sauri ta miƙe ta je ta buɗe mahaifiyar shi ta gani tsaye tare da wasu mata uku a bayan bayanta suna ɗauke da kaya da sauri ta matsa ta basu hanya tana murmushi shige ta suka yi suka isa falo suka zauna dawowa ta ta zauna a ƙasa tana gaida hajjar da sauri ta ɗaga ta ta da ita a gefenta kallonta ce ta ga tun kayan jiya ne a jikinta da alama ba ce wanka ba duban ta hajiya ta yi sannan ta ce yata na ga kamar baki sauya kaya ba sun kai da kai ta yi sannan ta ce ban ga ban ɗaki ba ne barmishi hajiyar ta yi dama ta san za a yi haka duban ta ta yi sannan ta ce ai akwai kuwa sai dai baki kula ba amma ga masu aiki nan na kawo miki idan kin gama sai ki musu magana su nuna miki kin ga gidan na da girma sosai ba za ki iya ba to duk abin da kike so za ki iya kiran ɗaya daga cikin su su godiya ta cike da kunya gyara zama hajiya ta sannan ta ce kamar yadda muka yi wa mahaifinki alkawari akan makaranta to na sanya Ahmad ya bincika min kuma ya tabbatar min sun fara siyar da fom ɗin makaranta kuma an jima insha Allah da zan ba mai gidanki ya taho miki da shi dai ya cika miki ku samu ku gama komai akan kari don an kusa rufewa murna ne ya rufe ta gaba ɗaya ta ji damuwar ta taso godiya ta rinka zuba ma hajiyar ciki da farin ciki har sai da hajiyar ta gane tana cikin farin ciki miƙawa ta ta ce to ita za ta wuce a hankali baɗo ta ce to gashi ko ruwa ban baki ba dariya hajiya ta ta ce kai ki damu ai ba abin da nake buƙata raka ta ta zuwa bakin ƙofa hajiyar ta ce ta koma ya isa haka suna tare da direba ne jiya wata ta koma ciki nan ta samu ɗaya daga cikinsu tana jera mata breakfast ɗinta da suka taho da shi a dining ɗaya kuma ta fara tattara falo za ta share to ita dai bata ga wani dattin da za a share a wajen ba amma ta yi shiru bata ci komai ba tsayawa dai tana son ta ce a nuna mata ban ɗaki amma tana jin kunya ganin shirin ba za ta fishe ta ba ya sanya ta faɗin don Allah ɗaya ɗaya ta zo ta nuna min banɗaki zan yi wanka nan ɗaya daga cikinsu mai nuna mai suna maimuna ta taho bin bayanta ta yi ganin ta buɗe ɗakin da jiya ta leƙa ya sanya ta mamaki yanzu wannan ne banɗakin shiga ta yi sannan ta nuna mata yadda ake amfani da komai godiya ta mata sannan ta fara wanka kwanciya ta yi a cikin jacuzzi tana mamaki wai wannan kwandon abin wanka ne ga wani famfo da yake zubo ruwa mai ɗumi ta shagala sosai wajen kallon toilet ɗin dai daga baya tayi wankan ta ta fito gani ta har an gyara gadon an kunna turaren wuta garin freshener da aka fesa da kuma sanyin AC gaba ɗaya sai ƙamshi ɗakin yake sai ɗakin ya burge ta murmushi tayi sannan ta sauko da akwatinta daga ta ga babu sabon kayan ta a ciki wardrobe ta buɗe don ta ga an jera mata su ganin sha'awa wata har wato har wato har ta daɗe a banɗaki har aka yi wannan aikin bata sani ba riga da zani ta ɗauko ta sanya sannan ta fesa turare da ta ga an jera a kan biro ta fito falo duban ta maimuna ta yi sannan ta ce hajiya ga abinci don an shirya miki ƙarasawa ta yi ta zauna ita ma maimuna ta biyo bayan ta duban baɗo ta ta ce me zan zuba miki bata jira ta bata amsa ba ta fara bubbuɗe mata wamas ɗin wajen chips and egg ne sai doya da ƙwai da egg sauce sai kuma kunun gyaɗa a flask ɗaya flask ɗin kuma ruwan shayi ne da aka dafa da kayan ƙamshi sai kuma kayan tea da ke gefe ganin tayi shiru ya sanya ta mai Maimuna ɗaukan plate ta zuba mata cheese and egg ɗin ta zuba mata egg sauce a gefe ta sanya mata pork sannan ta haɗa mata tea ta ajiye mata duban ta tayi ta ce in kuma kin fi son kunun sai ki faɗa min in zuba miki Murmushi ta sannan ta ce a'a hakan ba na gode. To ita abin da ya dame ta ta yaya za ta fara cin abinci da wannan cokalin gani ta in fa bata cire kunya ba to za ta ji kunya a wani wajen tunda ta kula ta kula babban family ta shigo duban maimuna ta ta ce to aini da hannu na saba cin abinci ya zan yi da wannan ta ƙarasa maganar tana nuna mata fork ɗin matsawa ta kusa da ita sannan ta ɗau cokalin ta ki dankali da ƙwan sannan ta juya a cikin Exas ɗin ta miƙa mata kallon mamaki wadda take mata murmushi mai muna yi ta ce Hajiya duk abin da baki gane ba kar ki ji kunyar tambaya ta zan nuna miki duka cikin aiki na ne amsa mata ta yi sannan ta koma bayan sallar isha bayan sallar la'asar Alhaji Muhammad ya kira wayar Didat yana cikin da fara tsoron sa ɓacin rai ya ce kai ba na son shashanci ba abin da na kira ka ka mun ba kana ina ne na ya ba shi hansa da yanzu fitowarsa a gida kenan to ka tawo ofis ka same ni bai jira abin da zai ce bai kashe wayarsa kai tsaye ofis ɗinsa ya nufa Ni miƙa masa wasu takardu ya ce fom ne da ammi ta bani na makarantar matarka sai ka kai mata ka ci ta filin ɗinsu dariya Didar ya ce yaya matata ko matarka hararsa ya ce whatever ba a care har ya kai kofa zai fita ya sake kiran sunansa ya ce in ka samu time get a call for I will be the one to take care of the bill not me ka gane ai murmushin jin daɗi Didat ya yi ganin yayin nasa ya ba shi ko a hekkan komai sannan ya amsa da Nurta Nurta kai tsaye gidan yayin nasa ya wuce a ƙofar falo ya tsaya ya yi lokin ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan ne ta buɗe ganin Didat ya sanya ta matsawa da sauri don ta san sa kasancewar a gidansa dukkansu suke aiki sai kuma aka kawo aka dawo da sunan gidan gaida shi ta yi ba tare da ya amsa ba ya ce ina matar gidan take da sauri ta bashi amsa tana ciki bar da sanar da ita neman waje ya yi zauna kan sofa yana tsari ma ɗakin kallo lambar ta ce ya sanya shi juyowa yana kallon ƙofar da ta fito da murmushi a fuskar shaƙa ya kasa ya kasa rufe bakinsa neman waje ta ta zauna kan kujerar da yake fuskantarsa hakan ba ƙaramin daɗi ya mishi ba ko ba komai zai ji daɗin kallon ta ba aiki ce ta ce ranka ya daɗe me kake da buƙata ɗaga mata hannu yayi alamar baya buƙatar komai don haka da sauri ta bar wajen shiru falon yayi sai ƙarar AC da sanyin da ke ratsa su daurewa ce ta gaida shi amsawa yayi yana tambayar ta kwanar bakonta murmushi ta yi bata ce komai ba Nan ya sake dubanta ya ce, Ina ce baki ji tsoro ba matar yaya. Sai a lokacin ta ɗan yi dariya har ɗin ta ya lotsa sannan ta ce, A'a, ban ji ba fa. Mu da muke jeji ai bamu mu jin tsoro. Dariya ya yi cikin wasa ya ce, Ashe matar ta mu jaruma ce. Ita ma dariyar dai bata ci komai ba. Nan ya tambaye ta a makaranta aji nawa take, nan ta bashi amsa da JS2. Dariya ya yi gaskiya kin yi girma a JS2 ina ga gwanda kawai ki fara daga SS1 tunda ba ba a amfani da qualification na junior session. sa mishi ta yi da to shi kenan ita ma hakan ya mata daɗi don ta matsu daga ita ba ta taka wata matsayi a rayuwarta ko don saboda ta taimaka ma mahaifanta saboda irin faɗi tashin da suka yi da ɗawainiya da ita da suka yi a rayuwarta. kallonta yayi ya tambaye ta sunanta hankali ta ce baɗo sunan yayi mishi daɗi kallon ta yayi ce asalin sunan ki fa shiru ce sannan ta ce fatima kwawo ya furta a fili sannan ya ce ki ce ke ɗin mai sunan gayu ce zarafa kenan dariya ta bata bashi amsa ba nan ya fara cike mata yana tambayar ta kan wasu abubuwan da bai sani ba bayan ya gama yaran kajanta da hira tun tana basarwa har ta fara sakewa da shi ganin shi ɗin mai tsokana ne a nan ya ci dina sannan ya ma ya mata sallama ya fita da nufin gobe zai je ya bata submitting duk yanda ake ciki zai biyo ya sanar da ita ji ta yi damar ta ta ragu saboda ko ba komai ya ɗebe mata kewa washe gari ya dawo ya sanar mata ya kammala komai har da registration sannan ya ce ta shirya next week za ta fara zuwa makaranta da yake hidima ta manya ce kuma makarantar ta kuɗi ce ko interview ba a mata ba Ana gobe za ta fara zuwa makaranta ya taho da la'asar lokacin ta idar da sallah tana sanye cikin doguwar riga kai da shi tai sannan mai aiki ta kawo masa lemo da kuma ruwa ta juya bayan ya ɗan sha kaɗan ya dube ta ya ce gani za ki shiga makaranta kuma ban sani ba ko da wata damuwa za ta tashi miki Shi ne mijin ke siya waya ya ce in kawo miki murmushi kawai ta yi ta amsa sannan ta yi godiya nan ya sanar mata ya miƙa mata ya saka mata sim da komai a ciki ya kuma yi mata caji sosan galaxy sai axis ash color ita bata ma san yadda za ta fara operating ɗinta ba bata amma ganin ga maimuna tana taimaka mata ya sanya bata damu ba tubanta ya ce gobe ni zan zo da kaina in kai ki sauran ranakun kuma direba zai na kai ki kuma ya dawo da ke daga baya kuma ni zan koya miki mota kin ga sai in sa yaya ya siya miki wani Wani daɗi ne ya rufe ta jin ita ma nan da lokaci labarin rayuwarta zai sauya. Ana kiran magariba ya miƙe ya ce ta shirya gobe ba sabon 'ya'yan zai zo ya ɗauke ta. Washe gari tun da tayi sallar asuba bata koma barci ba gani take za ta makara saboda ɗaukan da ɗaukin da take yi. Maimuna ce ta shigo don haɗa mata ruwan wanka nan ta sanar mata cewa yau fa za ta fara zuwa makaranta. Dariya tayi sannan ta ce haba Hajiya shi yasa na ga kin kasa ɓoye farin cikin ki. bayan ta haɗa mata ruwan kan da ta fito ba tana shiga wanka mana ta buɗe wardrobe ta fito mata da wani baƙin dogon riga wanda aka mishi ado da stone white and red sai kuma flat shoe red color da turare tana nan zaune ta fito dan ta nuna mata kayan da ta ciro mata juyawa ta za ta fita baɗo ta saurin tsaida ta ta ce ki tsaya da ki taimaka min kin san ban iya ba dariya ta sannan ta ce ba komai ya je a haka za ki koya dan ta shafa mai ta zo za sanya kaya tsayar da ita mana ta yi ta ƙaraso inda take ta ɗau turare spray a kan ta miƙa mata sannan ta ce wannan duka a jiki ake fesawa kafin a saka kaya nan ta nuna mata amfanin kowanne har da roll on godiya ta yi sannan ta sanya kayan ta kasancewar ta fara ce ba ƙaramin kyau ta yi ba kamar 'yar balarabiya kallon ta mana dai ta ce hajiya kin ki kuwa wallahi kamar baki ba Dariya ta sannan tace na gode ba ta tsaya tayi wani breakfast ɗin kirki ba. Ta koma kan sofa ta zauna tana duban agogon hannun ta karfe bakwai na cika. taji shigowar mota miƙewa tayi tsaye kamar ta fice a guje yana shigowa ya ganta a shirye daidai shi ce ba tare da ya amsa ba yace ce get your way. bata gane abin da ya ba ganin ya bata waje alamar ta wuce ya sanya ta fita binta yayi a baya yana yaba kyanta yana kwan yan kwanakin da tayi har ya ga ta ƙara haske kai tsaye makarantar Turkish da ke cikin garin Abuja suka wuce makarantar ya haɗu iya haɗuwa duk wani ɗan mai hannu da shuni nan ake kawo shi ta shagala da kallon makarantar lokacin da suka shiga ganin student da uniform ba ƙaramin birge ta yayi ba ji ta yi kamar ta buɗe ido ta rufe ta ganta zaune a aji har suka isa parking lot suka yi parking bata sani ba tana ta kalle kallon ta gyaran murya yayi sannan yayi saurin juyowa sannan ya ce mu je ko Principal office suka shiga nan aka duba uniform size ɗinta aka bata set biyar aka bata sock da baƙin sandal da kuma sneaker kowanne biyu sai sport wires da textbook da textbook da exercise book aka bata including school bag pencil da pen duka sannan aka da sunan makarantar a jiki abubuwa sun mace kyau sosai don aka basu rules and regulation na school suka gama komai Miƙewa ya yi da niyyar tafiya ita ma ta miƙe juyawa ya ce ina za ki je. Kallon shi ta ce binka zan yi dariya ya ce ai kin zo kenan sai an tashi idi direba zai zo ya ɗauke ki by four. Saboda harkar lesson za ki na yi. Zarar ido ta yi jin an ce ko za a zo ɗaukan ta dariya ya yi ce yaya dai. Kamar za ta kuka ta ce to wa zai bani abinci. Dariya sosai ya yi ce duk abin da kike so za ki ci a su za su baki kar ki damu. Kunya ne ya kama ta sannan ta ce to Har ya juya zai tafi ya juyo ya kalle ta. Ya ce ina wayarki tana jaka, zan kira ki anjima, to ta ce sannan ya fice. Kwambasan ɗinsu ne ya raka ta class lokacin ana break amma akwai wasu student class wata da ake kira da Billy ke kira ya kira ta da sauri ta zo tana raba ido a tunaninta ya ga abin da suke ƙoƙarin yi ne. Sai Zizi ya ce, This is new student in this school. You should take care of her and get her I value she will be attending extra lesson so you guys are going together. Okay, sa ta bashi amsa. Ita dai Baddu ta zama kamar gunki ba jin turanci take ba don haka ba ta fahimci abin da suke faɗa ba. Gani ta kawai bili ta kama hannunta sun shiga. Cikin click din nasu ta nufa da ita dama su huɗu ne a click din su wanda duk makarantar an san su fitinannu ne ba sa jin magana saboda tsabar wayewarsu da rashin ji har shisha bel suke tahowa da shi in an fita break su haɗa suna busawa su kallon faɗo suke ga ta fara ga kuma kyau ga shi ta saka black a baya duka ta burge su sosai ko ba a faɗa ba sun san ita ɗin new student ce ko ba komai sun samu fasina don ga dukkan alamu irin kayan da suka ga ta sanya da agogon hannunta mai tsada ne a ransa suke cewa wannan na zuwa ne Oh, I'm tired. To yanzu dai ga Bardo a makaranta ga kuma ta samu wasu friend za ta shiga sabuwar rayuwa. Ya kuke ganin abin zai kasance? Billy ce ta dubi sauran ukun ta ce baby su get ready baby hair. Girgiza kai suka yi dukansu haɗe da murmushi a su Zubi ce da ta kafa Sif shisha a bakinta ta zuƙo hayaƙin sannan ta furzar a hanci da baki sai a lokacin ta dubi baɗa ta ce ce ta karasa maganar haɗe da nuna mata wajen zama bata san abin da tace ba amma ta gane me take nufi don haka a tsorace ta zauna don 'yan matan sun fara bata tsoro ganin abin da suke. Dukan su kallon ta suke ba ta Lili ce ta dubi sauran ta kashe musu ido dukan su sun gane me take nufi don haka Isha ta dubi baɗa ta ce can uh, can you please introduce yourself Nan fa ta fara zara ido ta kasa cewa komai kallon kallo suka fara yi a tsakaninsu da mamaki duka ɗauke a fuskar su. Ganin fa kai ta zauna kallon ruwa kwado ya mata kafa sannan kuma ai dama ba wanda aka haifa da iyawa sannan ta dube ta ce ku yi hakuri ban iya wannan yaran ba Hausa kawai na iya sai Fulatanci what? Zubi ta zaro ido waje da sauri don san in ba dan ita ce ta faɗa da bakinta ba ba yarda za ta yi ba ganin irin shigar da ta ga kyau ga kuma irin makarantar da ta shigo ai ta samu ai na masu shi ne bata kai da gama tunaninta ba suka ji karar waya duk ba irin karar wayar su ne, don haka suka saurara su ga daga ina dangin din yake faɗa ce ta yi saurin zuke zip ɗin jakarta ta ciro wayar ta dukkan su zaro ido suka yi ganin irin wayar sam ta ce ss silver Colour su kuma wayoyinsu manya ne amma ba irin nata ba lokacin wayar ma ba ta daɗe da fitowa ba sai dai su ganta ana tallanta a TV ko hannun manyan mutane Billy ce ta furta what Bakala wayar ce a kunnen ta haɗa da yin sallama bayan Dida ce yake tambayar ta akan school ne a hankali take magana cikin nutsuwa da hausar ta wanda bai gama isar ta ba dukan su kallonta suke kowa cikin harshen turanci zubi ta ce she's nice girl from a rich family Lateef gefen touch with her. Ita dai tana wayarta bata saurare su ba daga ɗaya ɓangaren Zidar ya ce duk abin da baki gane ba ki tambaya ni ma zan zo in koya miki cike da murna ta amsa don tana masifar son koyon turanci yaren yana mata daɗi sosai. Bayan ta ga gama wayar suka tambaye ta sunanta ta faɗa musu sunanta Fatima amma ana kiranta Badru. Billy ce ta ce mu da Zara za mu na kiranki duk wacce ta tambaye ki sunanki ki ce Zara. mamushi kawai ta yi. tashi suka yi dukansu suka nufa cafeteria orar abinci suka yi dukansu bayan sun gama suka koma class duk abin da bata gane ba tambayarsa take da yake ta iya rubutu da karatu sai ta rubuta a littafi karfe hudu aka tashi dukansu suka fito bakin gate idi mai gadi ne ya hango ta tsaye tana waige-waige tun don tun karfe uku da rabi ya iso saboda jan kunnen da Dida ta mishi. Da sauri ya nufo ta Amsar jakar hannunta sannan ya rusuna ya ce Hajiya mu tafi. Nan fa jikin Shibili ya fara sanyi nan suka gane ƴar manyan mutane ce. Ba su tsinkewa ba sai da suka ga motar da suka nufa Land Cruiser ce 2017 Black Color ta sha tun buɗan mata yayi. Ta shiga wannan ya ajiye sannan ya ajiye mata jakarta a gefen da ya zage ya ja suka tafi nan suka ɗaga mata hannu har ta wuce wani ajiyar zuciya dukansu suka sauke sannan da ta ce gaskiya wannan babbar yarinya ce dariya suka yi suka wuce wannan tana goge wa wannan magana ta ƙare wannan tana gogewa magana ta ƙare bayan sallar magariba Jidar ya shigo gidan zaune ya same ta da doguwar riga tana ta atamfa ta yi mata kyau sosai duk da ba kwalliya ta yi ba sannan kanta Maimuna ta mata ƙananan kalbasun sufu ta yi kyau sosai shi da shi ta amsa aka kawo mishi ruwa ya sha sannan ya tambaye ta Hafiz Danish School nan ta fara faɗa mata textbook ɗinta ya sa ta ta ɗauko nan ya fara mata lesson sosai ta nutsu tana sauraron shi kuma tana ganewa sai wajen ƙarfe tara suka gama ya miƙe ya ce zai tafi. Babu mu aka tana ta mu lokaci daga ba sai mu ɗora a inda muka tsaya. Na ku lafiya.